Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi don kawo ƙarshen tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a duniya baki ɗaya. Taken ranar na wannan shekarar shine Share Facts on Drugs Save Lives, wato ba da labarin gaskiya kan illar ƙwaya, ceton rayuka. Shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na Najeriya Brigadier Janar Buba Marwa ya ce hukumar za ta yi amfani da waɗannan kwanaki. kwanaki tare da haɗa ƙarfi da karfe da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yaƙi da miyagun ƙwayoyi wato UNODC. Ƙungiyoyi masu zaman kansu, gidajen yaɗa labaru da masu ruwa da tsaki don wayar da kan jama'a game da irin illolin da ke tattare da shan miyagun ƙwayoyi. Janar Buba Marwa ya ce duk da cewa hukumar na aiki tukuru don kawo ƙarshen tu'ammali da miyagun ƙwayoyi aikin ba nata bane ita kaɗai. Iyaye ma sai sun bada tasu gudunmawar. Iyaye dole su hori horo mai tsananin gaske ya kamata a yi ma yara tuwaye eh, abokanan yayanku yaushe suke fita yaushe suke dawa da dare ana bincika dakunan su in sun fita a ga ko da wasu abubuwa yara suna dawowa gida kanshin tare masu karfi wanda ba su fita da shi ba watakila suna son su kashe warin wani abu da suka shaka a wani wade kuma su sarakuna malamanmu ya kamata su daga murya ana ba yara da iyalai da matasa da ya mu shawara cewa su daina ba za mu bar wani ya keta gabanmu ba inda yana amfani da wannan miyagun ko yana sayarwa za mu kama shi za mu kai shi gaban shari'a kuma zai shiga jail. marwa ya kuma kara da cewa abin takaici ne a ce najeriya na cikin kasashen da ke kan gaba wajen tu'ammali da miyagun kwayoyi yanzu najeriya masu shaye-shayen wiwi sun fi miliyan goma a duk kasashen duniya ba masu shan wiwi gaba da najeriya Abun kunya ne a ce mu ne a nan wai mu ne a gaba ana neman ka zama kai ne gaba a wuraren ilimi ko science amma wai mu ne a gaba saboda shaye-shayen wiwi mu ba za mu yadda da wannan ba a nasa bangaren shugaban hukumar na birnin tarayya abuja muhammad malami sokoto ya ce fatauci da shan miyagun kwayoyi a abuja abu ne da ya dauki sabon salo mun kama mutane fiye da biyar a tsakanin watan february har zuwa yanzu watan yuni kuma mun kama zimillar ayoyi daban-daban daban-daban wanda suke da zimillar kilogram dubu ɗaya a nan fct mun zakulo wasu shaye-shaye miyagun kwayoyi da fatauci da hada-hadan kwaya ta hanyar intanet sai da wannan miyagun kwayoyi kuma mi boston wannan ayyuka nasu mun kama mutane da yawa wanda suke sarrafa kek wanda ake kira cookies da brownies wanda ake zuba kwayoyi a ciki a hada shi da abinci ana ba ma yara 'yan makaranta ana ba ma mutane parties da gardens da suke cikin garin abuja ana danganta abin da ke ta'azzara miyagun ayyuka har ma da ta'addanci da shan miyagun ƙwayoyi. Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya